Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yamma a nan gundumar Columbia. a wannan rana ta Asabar 27 ga watan Disambar shekara ta 2025. Ni mai jagorantar shirin sau da kabir tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku. A cikin shirin muna tafi da tattaunawa ta musamman akan yunkurin kungiyar dattawan Arewa na fitar da yankin daga cikin talauci. Suna yi iya ƙoƙarinsu amma ƙoƙarin nasu bai isa ba. Sai rahoto akan mawuyacin hali da jama'a ke ciki a lokacin da sabuwar shekara ke kunno kai. Matan gida su suke gudanar da bisa 'yan ƙananan sana'o'i da suke. Bayan nan muna tafi da shirin mu kewaya duniya inda sani malumfashi zai mana nazarin manyan abubuwan da suka wakana a cikin makonnan a faɗin duniya. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice, amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta ce harin da Amurka ta kai ta sama wadda take goyon bayansa matakin ya afka wa sansanonin 'yan bindigar ISIS guda biyu a dajin da ake kira Bauni da ke jihar Sokoto inda ta auna mayakan daga ƙetare wadda suka shiga Najeriya daga yankin Sahel. Farmakin da aka kai ranar Alhamis, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da wannan mataki. wadda aka kaddamar daga sansanonin amurka na ruwa daga gabar teku da ake kira gulf of guinea bayan wani lokaci mai tsawo ana tattara bayanan sirri da tsare-tsare kamar dai yadda ma'aikatar yada labarai ta najeriya ta ba da sanarwa a jiya juma'a adadin makamai goma sha shida masu aiki da gps aka yi amfani da su wadda suka yi nasarar gamawa da mayakan isis waɗanda suke ƙoƙarin kutsawa cikin najeriya daga yankin sahel in ji hukumomin na Najeriya. Bayanan sirri sun nuna cewa mayakan kungiyar ISIS daga waje ne suke amfani da sansanonin tare da haɗin gwiwa wasu ƙungiyoyin mayaka daga cikin gida inda suke shirya kai munanan hare-hare. Kamar yadda sanarwar ta yi ƙarin bayani, ta ƙara da cewa harin bai ritsa da farar hula ba, ko da shike baraguzai sun fada kan wasu garuruwa a jihohin Sokoto da kuma Kwara. farmakin da amurka ta kai ya nuna haɗin kai na tsaro na ba basafan ba tsakanin hukumomi a abuja da washington Gani yadda tashe-tashen hankula da ake alakantawa da addinin islama suke ƙara ba zuwa kudanci daga yankin na sahel gwamnatin najeriya ta ce a shirye take ta ci gaba da ɗaukar matakai na kare rayuka da dukiyoyin al'ummarta yayin da shugaba trump na amurka ya ce a shirye washington take ta kai ƙarin wasu hare-hare rundunar haɗin kai da saudiya take wa jagoranci a yaman ta ce za ta mai da martani kan duk wani yunkurin da 'yan aware da ke kudancin lardin hadar ma suka yi wadda ka iya illa ga yunkuri da ake yi na samun tsagaita wuta kamar da yadda aka ji daga bakin kamfanin dillancin labarai na ƙasar saudiya a yau asabar sanarwar da kakaki rundunar haɗin gwiwa janar turki almaliki ya bayar ya biyo bayan buƙatar da shugaban majalisar gudanarwa a Yemen Rashad Al-Alimi ya na ɗaukar matakan gaggawa domin kare farar hula a lardin Hadarma bayan da mayaka waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar 'yan aware da aka yi wa lakabi da STC suka keta yarjejeniyar da take aiki na tsagaita wuta. Ƙungiyar 'yan tawayen STC wato Southern Transitional Council da Turanci kenan wacce haɗaɗɗiyar daular laraba take mara baya ta hambar gwamnatin yankin da saudiya da kuma ƙasashen duniya suka amince da ita a farkon watan nan daga ta da ke adin kuma ta ayyana iko a duk faɗin kudancin ƙasar a jiya juma'a dai ƙungiyar ta stc ta yi watsi da kiran da saudiya ta yi mata cewa ta janye daga sassan da ta kama a farkon watan nan tana mai cewa za ta ci gaba da aiki na mamaye a lardunan da ke kudancin yaman da ake kira hadarma da mahara daga bisani dai an ji ministan tsaron saudiya yarima khalid bin salman ta wani sako da ya wallafa a shafinsa na x yana kira ga kungiyar ta stc ta saurari kokarin sulhu da ake yi kuma ta amince da gudanar da shawarwari da nufin shawo kan rikici a yankin. Ƙasashen Thailand da Cambodia sun amince da shirin tsagaita wuta a yau Asabar karo na biyu a cikin watannin baya nan bayan ƙazamin yaƙi da ƙasashen biyu makwabta juna suka gwabza a yankin kudu maso gabashin Asiya. Shirin tsagaita wutar yana aiki kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Thailand Admiral Suran Kungsiri ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters sa'o'i biyu bayan da shirin tsagaita wutar ya fara aiki. ma'aikatar tsaron cambodia ba ta ba da wata sanarwa kan artabu da aka samu ba in ban da wani farmaki da ta ce thailand ta kai a safiyar yau asabar gabanin yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki yarjejeniyar tsagaita wutan da ministocin harkokin tsaron kasashen biyu suka sanya hannu a kai ya kawo ƙarshen yaƙi da kasashen biyu suka gwabza na tsawon kwanaki ashirin wadda ya halaka mutane ɗari da ɗaya da kuma tilasta mutane fiye da rabin miliyan daga duka sassan kasashen biyu barin muhallansu kasashen biyu sun goce da yaƙi ne a farkon wannan wata bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta ta farko da shugaban amurka donald trump tare da takwaran aikinsa na malaysia anwar ibrahim suka shiga tsakani aka kulla a watannin baya to masu haro kada a sha'afa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc gobe lahadi don allah kai mu ake tsaran mutane a myanmar za su gudanar da zaɓe yayin da ƙasar take fama da yaƙi wadda ya haifar da mummunan yanayin rayuwa a yankin na asiya ƙasar wacce take cikin ƙasashe mafiya talauci a yankin kudu maso gabashin asiya tana fama da fitina mai tsanani sakamakon juyin mulki da dakarun ƙasar suka yi wa gwamnatin farar hula ƙarƙashin jagorancin an san su shi a shekara ta ɗaya. an san su shi dai tana da lambar yabo ta nobel myanmar tana fuskantar yanayin rayuwa mafi tsanani a asiya sakamakon ci gaba da yaƙi da ake yi a ƙasar da kuma bala'o'i ciki har da mummunar girgizar ƙasa da ƙasar ta fuskanta cikin watan maris na bana a baya dai mahukuntan soja a ƙasar suna danne rahotanni da suke nuna matsalar yunwa a myanmar inda take hana masu bincike yin nazarin kan ƙarancin abinci tare da hana ƙungiyoyin agaji bayyana rahotannin baya ga hana 'yan jarida walwala a ƙasar tun bayan da sojojin suka yi juyin mulki. Myanmar tana daga cikin ƙasashe da ba sa samun tallafi a fadin duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi goma sha biyu cikin ɗari na guduma da ake buƙata domin tallafa a ƙasar ne aka samu. rahotanni daga taiwan sun ce an sami girgizar kasa mai karfi na maki bakwai wadda ya auku a birnin yilan da ke kudu maso gabashin gabar ruwan kasar kamar dai yadda aka ji daga hukumar kula da yanayi a yankin nan da nan dai ba a sami rahotanni irin barnar da girgizar kasar ta janyo ba girgizar tana da zurfin kilomita 73 karkashin kasa wadda aka ji motsinta a duk lahirin kasar har gine-gine suka girgiza ko ina a babban birnin kasar tafe gwamnatocin ƙananan hukumomi da ke babban birnin kasar ba su ba da labarin wata barna mai tsanani ba in banda yoyon iskar gas da kuma ruwa mazauna garin yilan sun fuskanci ɗaukewar wutar lantarki na wani ɗan gajeren lokaci kamar yadda kamfanin samar da wutar lantarki na yankin ya faɗa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar ne. Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya da ake kira ACF ta yi bukin shika shekaru ashirin da biyar da kafuwa. wanda a wannan karan kungiyar ta sake salon yadda take gudanar da ayyukanta ba kawai ta tsaya gaba da shawara da tsawatarwa ga masu rike da madafin iko ba a wannan karan kungiyar ta ce akwai buƙatar ta shiga a dama da ita wajen ciyar da yankin gaba hakan ya sa ta nemi duk 'yan arewa suka ba da gudunmawar kuɗi inda ƙungiyar ya zuwa yanzu ta tara biliyoyin naira da zummar aikin raya yankin Shugaban amintattu na kungiyar Alhaji Bashir Alhatu wazirin dutse ya shaida wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande abubuwan da za a yi da kudaden da aka tara. Su kuma ba su da karatun ba aikin yi ba kuma wani hope ba su da wani tsammanin a samun ci gaba. To a zauna a da wurare a koya musu sana'antu domin kowa ya zama ya samu aikin yi kuma an tari gaba ɗaya an yi aikin nan mutane kowa ya kawo gudunmawarsa domin wannan illar da muka faro a gama da ita. Muna so kuma mu zaɓi abubuwa mutane masu 'yan ƙananan masana'antu domin a taimaka musu da jari kuma a bibiye su a koya musu yadda za su yi sana'un a cikin harkar zamani domin su bunƙasa wa'annan masana'antunsu arziki ya bunƙasa ya cuɗanya cikin mutane wayannan ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin za a fuskanta ba dare ba rana da waɗannan kuɗaɗe da ake tarawa. Ma wannan shine na farko a tarihin wannan ƙungiya na tara kuɗi domin yiwa mutane aiki. To ita wannan kungiya ta ku ba kungiya ce ta siyasa ba kungiya ce mai zaman kanta za a iya cewa wani abubuwa da ka lissafo cewar za ku mai da hankali ku yi aiki a kansu kusan za a iya cewa aiki ne da suka shafi gwamnatocin jihohi tarayya da ƙananan hukumomi wannan bai zama da cewar kuna neman ku maye gurbin ayyukan da ya kamata ce suna yi ku ku dinga yi ba kenan yanzu? A'a ko kaɗan, kowa ya yi abun abin ne ya yi yawa, an ce idan dambu ya yawa mai baya isan shi. Wato da gwamnatin tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi su kaɗai ba su kawo maganin fitar da waɗannan yara da aka ce miliyan goma sha biyar suna yawo ba aikin yi ba karatu ba sana'a ba. Suna yin iya ƙoƙarinsu amma ƙoƙarin nasu bai isa ba. saboda haka mu ma in mun zo za mu ci gaba ne mu daɗa taimakawa domin a daɗa rage wannan lamba watakila in an ci gaba da yin wannan lambobin za su ragu wato ita wannan ƙungiya da aka kafa ta ba ƙungiya ce da take da executive authority wato muke da ƙarfin zartar da wani abu ba da ba ma yin dokoki ba ma kuma zartar da su aikinmu shine mu yi wa mutanen da suke da wannan haƙƙi domin su yi shi domin amfanin jama'ar amma yanzu da yake mun fara tara kuɗi mu ma za mu shigo fagen nuna misali wa jama'ar mu cewa ya kamata mu daina uh, lokacin koke-koke ya wuce mu zo mu fara zuba abubuwan da zai taimaka jama'ar mu su ma su gani kuma mu koya wa al'ummar mu cewa a arewa mu taso da wata hanya ta yin aiki na jama'a su taru su yi wa kansu aiki gwamnati ba za ta yin komai ba sai jama'a sun yi kamar misali a kudu su sun daɗe shekara aru aru suna taruwa su aika 'ya'yansu makaranta suna taruwa su tara kuɗi su gina makaranta su taru su gina asibiti su taru su yi wa kansu abubuwan da ya kamata su yi wa kansu domin su yi wa kansu magungunan da suka dame su kafin ma su je su tinkari gwamnati. To muna so mu daɗa koya wa mutanenmu a nan wanda ba mu da wannan tarbiyya domin mu fara yi kuma domin wannan din ne zai fidda mu daga cikin wayannan wahaloli. Kamanta ba ka ƙaunarwa na gashi ta ya kai, shi ne jijiyar maganar Allah shi ya kai. ba ka san saƙa labatin ƙiyar kuɗin haɗa kai ku kawo ci gaba a yankin arewa nan ne muke mu kuma gana. umar arewa mu lokaci yayi komai na musakarci muke da ganganci tattalin arziki ba kawai gina manyan gidaje da siyan manyan motoci ke nuna cewar ƙasa na samun bunƙasa ba Maganar ita ce ya al'umma masu ƙaramin ƙarfi ke gudanar da rayukansu shi ke nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Wakilinmu Nasiru Adamu ɗan hikaya ya yi mana nazarin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki musamman a daidai lokacin da ake nema shiga sabuwar shekara. Ina ta dube-dube a wani tukunna. a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin. Hakika da yawa daga talakawa ba sa fahimtar alkaluman kididdiga sai lokacin da suka shiga kasuwa suka ji dahir na yanda farashin kayan ke ninkawa kuma ta kayan da ake samarwa a cikin gida ma ba su tsira ba don tsadar sufuri da ya ta'azzara don tashin farashin man fetur da ake shigo da shi daga ketare Masanin kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce tun da ba wani shirin raya masana'antu to ya zama mai muhimmanci duk iyalai su farfado da sana'o'insu na kaka da kakanni. wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyada ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safiyan aka yi ta a ciki za su ɗauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga mai gida yana zaune shi ma shi an shirya masa an yi komai matan gida su suke gudanar da komai bisa yan ƙananan sana'o'i da suke gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su Najeriya fa ana maganan yau tana da mutum miliyan ɗari biyu da talatin nan da shekara ashirin masu zuwa ana tunanin najeriya ta kai mutum miliyan 400 zuwa da 40 zai mai da ita ƙasa na uku a duniya bayan india and china wasu ƙasashe sun tana da ruwa da wuta da kayan abincin da za a ci a ƙasarsu na shekara hamsin talatin a gaba mu fa na yau ba wanda za a ci yau bare gobe a wani shirin raya sana'a daraktan sana'ar hannu na hukumar bada shaidar sana'a ta najeriya mbte muhammad abbati ya ce suna da manhajar auna kwarewar masu sana'a don samar da dogaro da kai dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka bashi yayi saboda in sai ka gwada mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaici sin iya ne saboda in za ka shi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka ba bashi aikin Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan labaru Muhammad Idris ta ce tana sane da kuncin rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur, amma tana daukar matakan rage radadi da ya dace jihohi ma su bi sahu. A shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ai ya san da haka ko ba ya ɓoyewa ya ce ana cikin wannan rudani. Sannan ya kuma kira ga gwamnatocin jihohi su ma su yi koyi da abin da gwamnatin tarayya take yi saboda ai yadda aka samu ƙarin kuɗin mai su ma gwamnatocin jihohi suna samun wannan ƙarin kuɗin mai. Bai kamata a bar ma gwamnatin tarayya kawai ita kaɗai ba. Wannan abu ba zai yiwu ba idan gwamnati tarayya ita kaɗai ce take fuskantar wannan lamari. A gaskiya gidajen da kan ɗora tukunya sau uku a wuni tsakanin talakawa da suka fi rinjaye na zama zakka. Da hakan ya sa wajibi ne kowa ya sauya dabara zuwa wani zaɓi da bai saɓa wa doka ba. Nasiru Adamu Kaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Naira da kuma sabon kuɗi, kun ji kuɗin Najeriya, amma daraja ta zata da duniya. Allah kai mana radiye sabida walakancin gaba. Hmm. Malam in baka zan zuba, ka kaza kuma in ka gargadi. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a shafukanmu na intanet irin su Facebook, X, Instagram da TikTok. Idan kuma kuka ziyarci shafinmu na gtahausa.com za ku sha labarai da su. Yanzu kuma ga na malumfashi da shirinmu na gaba. makewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin yau za mu faro daga najeriya ne inda za mu yi kalaci da batun dokar nan ta haraji wanda za ta fara aiki a cikin shekara mai zuwa nan da 'yan kwanaki kalilan Bisa ga ka'ida da ita wannan doka ta bi ta majalisar wakilai da majalisar dattawa ta ƙasa dukkaninsu sun duba sun yi nazari sun kuma yi gyara abin da yake a cikin dokar. Inda dai gizo zai yi saƙa shine abin da takardar bayanin gwamnati ta ƙunsa. Ya sha bamban da abin da majalisun biyu suka zattas Hakan ya sanya Honorable Abdulsalam da Suki daga jihar Sokoto na majalisar wakilai ta ƙasa ya miƙe a zauren majalisar inda ya koka gaban taron su. Ya ce abinda ita wannan doka fa ta kunsa ta takardar bayanan gwamnati ya saba da abinda majalisun biyu suka amince da su kuma yin hakan ya saba wa dokar tsarin mulkin Najeriya. Wuraren da bayani na takardar gwamnati ya sha bamban da abin da ke kunshe a cikin abin da majalisun biyu suka amince da shi shine batun gyaran fuskan da aka yi a kan dokar tara kudaden haraji na kan iyaka kasa wani sashe ne da ke kunshe da batun harajin da gwamnati za ta samu da kuma hanyar sauwaƙe su wajen tarawa bisa ga tsari dai an shirya cewa a farkon watan gobe wanda za mu shiga nan da kwanaki kalilan na sabuwar shekara za a fara aiwatar da ita wannan dokar. Masu kula da harkokin yau da kullum sun bayyana cewa an yi wa tsarin mulki karan tsaye, inda suka bayyana cewa tsarin doka sahihi na buƙatar bayyanawa tare da fayyacewa kowa abin da abin ya cimma yake kunshe zahiri don samun amincewar al'ummar gida Najeriya da kuma ƙasashen duniya. sun kammala wannan bayani nasu da cewa gudanar da bincike a kan wannan katobara da aka yi na sabanin da aka samu da kuma ɗaukan mataki zai taimaka gaya wajen daidaita lamurra tare da ƙarfafa su kafin a buga takardar bayanin gwamnati kafin ma kuma duniya su san abin da ke cikin waɗannan bayanai. A labarin kuma hukumar tara kudin haraji ta kasa, wato Federal Inland Revenue ta ce ta amince da NIM a matsayin takardar wato shaidar haraji. Wannan umarni ne yana kunshe ne a cikin yekuwar wayar da kan jama'a da hukumar ta bada ta kafafen sadar da zumunta na Twitter sanarwar ta jaddada cewa yin hakan ya kawar da duk wani neman ƙarin bayanin sanin wani irin aiki mutum yake wace sana'a yake ina yake da sauransu domin duk waɗannan suna kunshe a cikin wannan takardar da ake yi wa mutane rajista a kai da wannan bayani shugaban sabon kwamitin wato tara kudaden haraji na ƙasa tawo oyelite ya ce ba ba bakuna damar wai su ci gaba da neman takardar shaidar haraji ba. Ya ce bisa ga sabon tsarin haraji na yanzu sashi na hudu na bayyana cewa wannan mutanen da aka zayyana su a matsayin masu zaman kansu waɗanda kuma suke samun kuɗaɗen shiga ta harkokinsu ko kuma kasuwancin da suke yi su ne kawai ake buƙatar su samar da wannan takarda na biyan haraji ya ƙara da cewa akwai rukunin waɗanda kuma su kuma aka tsame su daga cikin biyan wannan su ne wato waɗanda ba sa da wani aiki da suke na samun kuɗaɗen shiga wato kamar ɗaliban makaranta da kuma ya yaran ƙanana da ke gaban iyayensu da kuma barorin gida masu 'yan wankau da 'yan wasu to su wa'annan duk ba a buƙatar wannan a wurinsu. har wa yau a Najeriya bari mu ketara ya zuwa jihar kano gwamnatin jihar ta kaddamar da rundunar askarawan tsaro na sa ido wato lungu da ƙauyuka na yankunan birane da ƙauyuka da ƙananan hukumar mulkin jihar gabaki ɗaya wanda aka kaddamar a filin wasa na sani abacha da ke birnin kano kuma wanda ya kaddamar da su shine gwamnan jihar alhaji abba gida gida aikin su waɗannan runduna dai shine su tallafawa jami'an tsaro wato sojoji da kuma 'yan sanda kuma sauran hukumomin da da suke sanye da kayan sarki wajen sa ido da kuma kula da harkokin bin doka da oda da kuma yaƙi da ta'addanci gwamna ya ce za a tura wasu waɗannan askara ne a dukkan ƙananan hukumar mulki 44 da kuma aikinsu shine su sa ido akan makarantu da kuma matsugunan jama'a da kasuwanni irin masu ci mako-mako da dakaran amurka sun kai hari a kan yankin karamar hukumar mulki ta tambuwal da ke nan jihar sokoto a wato arewa maso yammacin kasar harin dai ya biyo bayan umarnin da shugaba donald trump ya baiwa sojojin na amurka ne na su kai hari a kan sansanin mayakan wato kungiyar isis da ke arewa maso yammacin ta najeriya a yankin sokoto harin da ya auku ne a ƙauyen yabo da ke karamar hukumar mulki ta tambuwal inda aka ce nan ne mayakan iswap da sauran 'yan bindiga suke ɓoyewa rahotanni dai sun nuna cewa harin an yi shi kai tsaye ne ba tare da samun wani kuskure ba babu waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma aka raunata a ɓangaren farar hula an dai ce wasu mayakan isuwa sun rasu da dama a wannan yanki cikin wannan hari da aka kai duka duka dai nan zamu dasa aya nan zamu dasa aya sai kuma mako na gaba idan allah ya nufi mu da kaiwa da wannan muka zo ga labaran wasanni bari mu ya labulan shirin a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wadda ake fafatawa a can ƙasar morocco na shekara ta 2025 a jiya bayan da ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar morocco ta fafata a wasanta babban mai horas da ƙungiyar kwallon kafa ta morocco walid ya bayyana cewa lashe gasar cin kofin kwallon kafa na afirka abu ne mai wahalan gaske atlas lion ta morocco wadda ke karban bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na bana sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya ne da Eagles na Mali a ranar Juma'a a wasansu na biyu a rukuni sakamakon da ya haifar da hayaniya tsakanin magoya baya da kuma masu sharhi bangaren wasanni na ƙasar. Da yake jawabi bayan tashi daga wasan ne horar da kungiyar na ƙasar Morocco ya kare 'yan wasan yana mai cewa sun bayar da dukkanin iyawarsu duk da matsin lamba mai tsanani da ke tattare da su kasancewarsu masu masaukin baki bai kamata a samu wata shakka a hakan ba idan muka fara korafi bayan kowane wasa in in ba a samu nasara ba za su iya shiga cikin wani hali mawuyaci kwararren mai horar da ƙungiyar kwallon kafa na morocco ya kara jaddada karfin gasar yadda ya nuna cewa gasar babu wata tabbas kan wanda za su samu nasara duk da cewa Jiros da kasar morocco ta yi da kasar mali har yanzu ita take jan ragaman rukunin kuma za ta iya neman tabbacin cancantar shiga matakin kihuwa daya wato knockout a turanci lokacin da za su buga su na ƙarshe a rukuni tsakanin su da ƙasar zambia har yanzu dai muna kasar Morocco inda za mu leƙa wasannin da ake fafatawa a wasanni na biyu na rukuni. A yau kasar Benin dai ta samu nasara kan Botswana da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Senegal suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da demokaradiyyar Congo. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle na nigeria a yanzu haka tana fafatawa da kasar Tunisia. To daga nan kuma za mu leƙa ɓangaren nahiyar Turai a wasannin da ake fafatawa a manyan lig-lig na kasashen Idan muka leƙa gasar Premier League na ƙasar Ingila, ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta bi Nottingham Forest har gida ta doke ta da ƙwallo biyu da ɗaya. Ita ma Fulham ta ce ba da ita ba domin ta bi West ta doke ta ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Sai Liverpool ta samu nasara akan Wolves da ƙwallo biyu da ɗaya. Volley sun tashi can babu ci tsakaninsu da Everton. Brentford kuwa sun samu nasara ne akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Vanemond da kwallo hudu da daya yayin da arsenal ta doke kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albio da kwallo biyu da daya a Serie A na kasar Italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta fama ne ta samu nasara akan farantina da kwallo ɗaya mai ban haushi. Cagliari ta bi Torino har gida ta doke ta da kwallo biyu da daya yayin da Como ta samu nasara akan L'ise da kwallo uku da nema a gidan L'ise. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana. daga Bauchi a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ce harin da Amurka ta kai ta sama wadda take goyon bayansa matakin ya afkawa sansanonin 'yan bindigar ISIS guda biyu a dajin da ake kira Bauni da ke jihar Sokoto. Rundunar haɗin kai da Saudiya take wa jagoranci a Yaman ta ce za ta mai da martani kan duk wani yunkurin da 'yan aware da ke kudancin lardin hadar masu suka yi wadda ka iya illa ga yunkuri da ake na samun tsagaita wuta. Ƙasashen Thailand da Cambodia sun amince da shirin tsagaita wuta a yau Asabar karo na biyu a cikin watannin baya nan bayan ƙazamin yaƙi da ƙasashen biyu makwabta juna suka gwabza a yankin kudu maso gabashin Asiya. Shirin tsagaita wutar yana aiki kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Thailand Admiral Suran Kungsiri ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters sa'o'i biyu bayan da shirin tsagaita wutar ya fara aiki. Gobe Lahadi don Allah kai mu ake tsaron mutane a Myanmar za su gudanar da zaɓe. Yayin da ƙasar take fama da yaƙi wadda ya haifar da mummunan yanayin rayuwa a yankin na Asiya. Ƙasar wacce take cikin ƙasashe mafiya talauci a yankin kudu maso gabashin Asiya Masu sauraro da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da sauran abokan aikinmu baki daya muke muku fatan alheri sai kuma ranar litinin a shirinmu na safe karfe 6 agogon najeriya niger kamaru karfe 5 kenan agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye ni ce taku sau da kabir ke cewa ku kwana lafiya bisalam.